daga birnin Washington DC. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 60, 25 da kuma 19. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 200.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani, sarauniya, fara'a, FM Nomad, Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. Za a iya kuma sauraron mu ta Alpha Radio da ke kumasi na kasar Ghana. Baya ga haka muna nan da yaushe a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau Juma'a 4 ga watan Janairu shekara 2019. Amina Buhari auna ce tare da Zahrawa Aminu Fage da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji irin halin da 'yan gudun hijira ke ciki a jihar Borno da kuma yadda yanayin tsaro yake a yankin. bayan hare-haren da 'yan kungiyar boko haram suka kai a 'yan kwanakin nan sannan kamar kowace ranar juma'a layi a buɗe yake domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka ci muku tuwo a ƙwarya lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an saka alamar ƙari wato plus sai a jero lambar muna kuma tafe da labaran wasanni daga kamaru amma da farko bari mu fara da labaran duniya masu sauraro barkanmu da wannan dare amurka na kiran jamhuriyar demokradiyyar Kongo da ta bayyana abin da amurka ta kira sahihan sakamakon zaɓe tare da gargaɗin cewa za ta ladabtar da duk wanda ya nemi ya yi zagon ƙasa mawa demokaradiyyar Congo. Waɗanda ke ƙoƙarin haddasa yamutsi da barazana ga tsaro ko kwanciyar hankalin Congo ko kuma amfani da rashin gaskiya za a hana musu shiga Amurka. Kuma Amurka za ta hana musu duk wani taimakon kuɗi a cewar mai magana da yawun ma'aikatar cikin gida Robert Palladino a jiya Alhamis a wani gargaɗi. shugaban hukumar zaɓe corneli nanga ya gaya wa manema labarai a birnin kinshasa cewa mai yiwuwa a jinkirta fitar da sakamakon zaben shugaban ƙasa na ranar 30 ga watan disamba saboda tafiyar hawainiya da aikin ƙidaya ƙuri'un ke yi nanga ya ce an tattara kimanin kashi ashirin na ƙuri'un da aka kada a rumfunan zaɓe a faɗin ƙasar ta yankin tsakiyar afirka wanda ba ta da hanyoyin sufuri masu kyau ya kuma ce tsarin tattara sakamakon zaɓe da kuma ƙidaya da hannu na kawo cikas akalla mutane hudu ne 'yan sudan ta kudu suka mutu sanadiyar wani tashin hankali da ya ƙici ya cinyewa a cewar ƙaramin ofishin jakadancin sudan ta kudu da ke khartum. a wata ganawa ta musamman da ya yi da muryar amurka a cikin shirin talabijin na south sudan in focus jakadan sudan ta kudu a khartoum mayam wall ya ce maza biyu da mata biyu aka kashe a lokacin da jami'an tsaro suka buɗe wuta a kan masu zanga-zangar adawa da gwamnati a babban birnin ƙasar ta sudan dot ya ƙara da cewa kwamitin bincike da ke ofishin jakadancinsu su wanda aka kafa domin kula da lafiyar 'yan sudan ta kudu da ke zama a sudan sun rawaito cewa mutanen da aka kashe suna kallon zanga-zangar ne amma ba da su ake zanga-zangar ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ma'aikatar shari'a ta amurka ta kaddamar da bincike kan ko shin Ryan Zinke ya yi ƙarya ga masu bincike na ma'aikatar harkokin cikin gida. Jaridar Washington Post jiya Alhamis ta bayyana cewa sashen tabbatar da gaskiya a aikin gwamnati ya fara binciken sakataren ma'aikatar cikin gida wanda ya sauka ranar Laraba. Zinke ya faɗa wa kafar yada labarai ta Associated Press cewa shi fa bai yi karya ba ga masu binciken yiwuwar ya saba ka'ida kuma wasu masu yunkurin ɓata kyawawan abin misalin da ya bari ne suka kwarmata wannan labari yadda yake gudanar da harkokinsa da kuma irin shawarwarin da yake yankewa a matsayinsa na babban ma'aikaci ne suka jefa ayar tambaya kan ko ya yi amfani da matsayinsa wajen amfanar kansa. al'amarin da ya janyo jerin bincike akalla 51 a kansa waɗanda akasarinsu an wanke shi ƙasar mexico ta buƙaci amurka a hukunce da ta yi cikakken bincike akan abin da ya faru ranar ɗaya ga watan janairu lokacin da jami'an tsaron amurka suka harba barkonan tsohuwa zuwa ƙasar mexico domin hana baƙin haure da suke ƙoƙarin shigowa iyaka amurka. a wata sanarwa da ta fitar ranar alhamis ma'aikatar harkokin wajen ta mexico ta ce ba su yarda da duk wani cin zarafi ba akan iyakarta kuma tana da kira akan a yi bincike kamar yadda ta taɓa faruwa 24 ga watan nuwamba a farkon shekarar nan ne jami'an kula da iyaka na amurka suka harba barkonon tsohuwa zuwa iyakar mexico domin tsayar da baƙin haure 150 waɗanda suke ƙoƙarin shigowa iyakar da ke kusa da birnin san diego da ke amurka a lokacin da jami'an kula da iyaka sun ce baƙin hauren sun yi ƙoƙarin haura katangar ko kuma shiga ta ƙarƙashin katangar amma jami'an sun yi amfani da barkonan tsohuwa ga waɗanda suka jefo duwatsu. Zahrawa Aminu fage ce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To za mu fara ne da Najeriya inda bayanai daga yankin jihar Borno ke cewa mutane da dama ne suka tsere daga gidajensu sanadiyar hare-haren da 'yan kungiyar Boko Haram suka kai a 'yan kwanakin nan. Ko da yake hukumomin tsaro sun ce tuni zaman lafiya ya dawo wannan yankunan ga haruna dauda biyu da ƙarin bayani daga maiduguri kan titin birnin maiduguri da ke jihar borno a shiyar arewa maso gabacin najeriya kenan da yanzu hakan ke cigaba da karban bakuncin yan gudun hijira da da suka soma komawa garuruwansu sakamakon samun kwarya zaman lafiya wanda yanzu hakan duk wayewan gari akan ga manya-manyan motoci da kanana na ta jigilan waɗannan mutane da ke fitowa daga arewacin borno sakamakon hari ko kuma barazana da yayan ƙungiyar boko haram ke ci gaba da yi wa jami'an tsaron da ke basu kariya kimanin watanni biyu zuwa uku kenan ake samun irin wannan barazana na hare-hare daga hannun yayan ƙungiyar boko haram wadda wani kaulin ake ma bayanin cewa yayan ƙungiyar boko haram din sun sake kwace ragamar shugabancin wasu garuruwan yayin da harijinan sojan ke karyata wannan batu da cewa har yanzu kananan hukumomin da ke najeriya a hannunta suke na ziyarci ɗaya daga cikin gidajen da wasu 'yan kudin hijira da suke zama ciki gama yadda ina ta kasance da su. Zina tare da ina ɗaya daga cikin wani sansanonin mutanen da suka baro garuruwansu sakamakon wannan matsala na kwanakin nan da aka sake ya sake dawowa musamman ma arewacin Borno ni kuma tare da wata malama sanin gida zuwa. yauwa daga ina kika fito na fito daga kwaras kawon kwaras kawon a karamar hukumar kukawa kenan ko kukawa local government me yasa kuka baro can ne wallahi boko haram ne suka tada mu hmm, kin ce boko haram kamar sun mamaye gari ne ko menene faru eh gaskiya sun shigo garin gaba daya to da suka shigo kamar akwai hari da suka kai ne ko sun ce da ku fice ne ko fice a'a gaskiya sun shigo ba su yi wa kowa magana ba amma dai sun yi ta halbe halbe har sun samu ma wata mace a gidan naku ko kuma anguwa a gefen anguwan mu ne bulan ya same ta ga wani malami shi ma daga ya fito daga ina ka fito malam daga garin kuras kawwa eh me yake faruwa ne eh abin da yake faruwa boko haram sun zo muna tsere tsere tsakanin mu da sojoji kuma bacin mun gudu mun dawo mun koma gari gaba daya soja daga baya zai zo yana cewa ai banza boko haram ina kuka je ɓoye makanaman kuka kada mm. to shi boko kuma ya zo ya kone konen shi ya fita tafiyan shi sai dai daraktan hudda jama'ar rundunar sojan najeriya brigadier janar sani usman kuka sheka ya bayani kan wannan batun kamar haka eh wato waɗannan abubuwa kasan har yanzu muna fama da yaƙi da 'yan ta'adda na boko haram idan kai la'akari da shekaru baya da ni da kai ba za mu iya ma zama haka ba kusan shekara uku da suka wuce alhamdulillah sojoji da sauran jami'an tsaro da kuma gudunmuwar jama'a an yi rawar gani yau 'yan ta'adda ba ma wai daular su aka kakkaɓe ba suna can iyakoki na tsakaninmu da makwabta to ba ka rasa ɗaya biyu suna so su nuna cewar akwai su to kuma muna bakin ƙoƙarinmu daidai gwargwadon hali kuma kamar yadda ka gani a cewar wani abu ne da za a yi maganin shi ina so jama'a su kwantar da hankalinsu kuma su ci gaban mana da bamu goyon baya da addu'a yadda za mu tayama wannan aiki gadan-gadan waɗannan matsaloli da suka taso za a yi maganin su. kuwa ko wata karamar hukuma da ya zaka maharan boko haram ne ke iko da ita jihar borno ga dai janar tukur buratai din da abin da ke cewa To sai a biyo mu a shirin mu na safe a ranar Lahadi domin jin amsar wannan tambaya a rahoton mu na musamman wanda Haruna Dauda biyu ya aiko mana. Yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar inda bayan kammala gasar kokawar gargajiya a garin Tilibiri ɗan kokowar jihar doso isaka isaka ya samu takobi na ƙasa a karo na biyu bayan da ya kada abokin tafiyarsa na doso nura hassan a yayin bikin naɗin sabon sarkin gwamnatin nijar ta ba shi tukwicin miliyan goma na sefa baya ga wasu muhimman kyaututtuka da ya samu daga masu sha'awar wasan kokowa wakilin muryar amurka a yamai suleiman barma ya aiko mana ƙarin bayani Yilin kokowa na na ruwa sanu da ke tilaberi kenan lokacin da Isaka Isaka na doso ya kada Nura Hassan shi ma na doso a karawar karshen gasar kokowar cin takobin kasa bayan da aka shafa kwanaki goma ana kafsawa tsakanin zaratan 'yan kokowar da suka fito daga yankuna takwas na Nijar. Lamarin da ya matukar faranta ran al'ummar jihar Doso musamman mazauna gaya wato karkarar da sabon sarkin ya fito. murna muna kuwa kuma mun gode ma takobi ya zan dosar dan galadima da magajin dan galadima takobi ya zo da su mun gode ma Allah mu kan mun kalle ta kuma ta mana yadda muke son ta da mun su dadi ya san da doso ah. mun kama ba shekara da aka taba yi wanka abinda dai zan cewa ina farin ciki kwarai kwarai da gaske isaka isaka da ya samu takobi takobi ya komo hannun doso kuma alhamdulillah muna mishi murna muna mishi murna 'yan jihar doso ubangiji allah ya ba shi tsawon rayuwa da lahiya su yi hankuri hau wani karo kowa rabon shi yake samu bayan kammala naɗin rawani prime minister birjira fini wanne ya jagoranci bikin rufe wannan haɗuwa ya damƙa wa sabon sarkin 'yan kokowa na 2018 isaka isaka takobi kafin ya karbi cek na miliyan goma na sefa a matsayin tukwici daga gwamnatin nijar firaministan na cewa muna taya isaka isaka murnar haye gadon sarautar 'yan kokowa sannan muna taya jama'ar doso murnar samun wannan galaba domin da sarki da ɗan galadima da mataimakansu biyu duk 'yan kokowar wannan jiha ne sannan ya ci gaba da cewa an huskanci kurakure a yayin wannan gasa da ta gudana a tilabiri to saboda haka ya kamata mu haɗa kanmu mu yi taka tsantsan da dukkan wani abin da zai kawo rarrabuwar kawuna domin ɗorewar wannan gasa da ke sada zumunta. Baya ga tukwicin da ya samu daga hukumomin Nijar, sabon sarkin 'yan kokowar na bana ya samu kyautar mota kirar jib daga wani kamfanin hada-hadar kudade, yayin da masu sha'awar wasar kokowa suka karrama shi da wasu muhimman kyaututtuka waɗanda suka hada da kudade, kujerar makka da filayen gini kamar yadda ɗan galadimansa ya samu wasu tukwici masu ƙayatarwa. An dai bayyana cewa jihar Maraɗi ce za ta karɓi karo na 41 na gasar kokowar gargajiya a baɗi. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga yamma. A gai da Sule Mummuni Barma, to yau ranar Juma'a layi a buɗe yake domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka ci muku tuwo a ƙwariya. Amma kafin nan bari mu shakata da wannan waka. Jawabin aure lami da farko Allah ne gaba sannan aure na biye manzan an rana biye ta uwa da uba ku suna biye. Shiwakin komai in kun tuna daɗa Allah na maka lamu ne ka gaban da hakin aure kuwa. Mai gida da uwar gida an an yi faɗa do annabi do Allah a ban sauran fita. To amma in an bibiya watakila gidan da munafukai abin da mai gida yi aje a faɗa ma uwar gida sannan ita ba ta bincike abin da uwar gida ta yi aje a faɗa ma mai gida sannan shi baya bincike ka san ba a kwana bakwai sai kaga hasu mata hakuto daga nan kuma sai rabuwa ta zo. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kiranmu na farko ya fito daga Kebbi. Wa muke da shi daga Kebbi? Muhammad ne daga Argungu. To Alhaji Muhammad muna jin ka. Wato ni abin da magana ta game da harkar tsaro ke ta ƙasa. ya kamata a tausaya ma sojoji na najeriya sojojin najeriya a sikanin gaskiya suna kokari ya kokari mutum ne na wada da wanda bai san shi ba Ɗan hmm. eh? waɗannan ya ta'adda sun san sojoji amma sojoji ba san su ba suna iya shigowa cikin su su nemi su koma amma sojoji ba su gane su don haka ni ga gani na na jinjina ma sojojin najeriya kuma ubangiji allah ya ba mu nasara akan mukiya. mun ji daga wurin Alhaji Muhammad yanzu za mu je Bauchi. Wa muke da shi daga Bauchi? Na magana da haya mai gyara gyara bayan firamare da razo. To sai muna jin ka. Gaskiya ina so in miƙa godiya ta daga wani jagoran siyasa daga jamhuriyar Nijar Ibrahim Yakuba. Saboda ya gayyace mu mun je kuma mun tattauna da shi a gaskiya wannan mutum Ubangiji Allah ya cika masa nufinsa kuma mun ji daɗi mun ga irin manufofin da yake yi ubangiji allah ya cika masa burinsa allah ya taimake mu na gode to amin yanzu kuma bari mu leƙa jihar oyowa muke da shi daga ibadan salamu alaikum alaikum assalam sunana ma daga dan na nan kala shanu a kewaye kanar buku wani kalganye to muna sauraron ka eh, ni abin da abba na ina kira ga gwamnatin najeriya ta yi kokari ta sama ma sojojinmu kayan aiki na zamani ta'adda suna kashe mana sojoji kuma irin wannan abu mu da akwara kula muna kwantuna muna bacci wallahi rayuwar mu na baki matuƙa saboda yayin da sojoji ana kashe kin daga domin su kare lafiyar mu su kare ƙasar mu muna kira ga gwamnatin najeriya ta mun ji daga Ibadan yanzu kuma bari mu je Adamawa. Wa muke da shi daga Adamawa? Ina magana da Malam Mustapha mudi daga nan birnin mudi To sannu Malam Mustapha. To na a yau wato shugaba Muhammadu Buhari wato ya san matakan da zai ɗauka akan abubuwan da suke faruwa a kasar nan. saboda shi in ka zama babba wato akwai abubuwan da suke faruwa kai ba za ka san da shi ba sai yara wanda suke kanana suke kasa to don haka don allah muna roko ya sa masu bincike su yi bincike a saman wa sojojin na hanya mai kyau wanda su ma za su zo su taimaki kasan nan hmm. to mun gode malam mustapha wa muke da shi daga yobe To ana dai tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo a nan Washington na cewa karfe uku da minti 49. Wa muke da shi daga Katsina? Jama'a na daga jifa garin kwaɗayin jajiyar Katsina. To, sannu muna jin ka. ina da zan yi ne don Allah ga gwamnatin tarayya ta ƙara jajircewa a kan bangaren Boko Haram wallahi ɗan Maiduguri suna cikin kashin hankali Allah ta jiya kan rabi. Na gode biyu sai da sa. Kada ku manta lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ga shiwon kira na shigo mana daga kaduna wa muke da shi daga kaduna assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu alaikum salam sunana alhaji musa garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo karunan najeriya Sannu alhaji musa barka da yamma eh, to alhamdulillah ne mutu barka da yammaci kuma ne mutu barka da aiki to ni abin da nake so ba 'yan siyasar mu na arewacin najeriya masu yawo suna ce mana wai yunwa yunwa arewacin najeriya na ganin wannan kamfanin da ake na magana yunwa yunwa wallahi ana zagin arewacin najeriya ne domin arewacin najeriya mu an samu manoma ne ko masu tashi sinima da kansu ne ba wai yan jima zaune ba ne don haka mutum masu cewa yunwa yunwa din nan to sai da yunwa ta kare a kansu mu ba ma fatan yunwa kuma arewacin najeriya ba ma fama da yunwa muna fatan za To layin Malam Musa ya tsinke yanzu bari mu je jamhuriyar Nijar. Wa muke da shi daga jamhuriyar Nijar? Kuna tare da ya gambo daga nan garin Tumniya jihar da magaram jamhuriyar Nijar. To Sano muna jin ka. Zan yi magana ne a bisa kan kokowar gargajiya. To. To layinmu daga Nijar ya tsinke yanzu kuma bari mu je jihar Borno wa muke da shi daga Maiduguri. Na tare da Malam Umaru mai kura daga sashen Joni Maiduguri. To sannu Malam Umaru muna jin ka. Ina ba kan ku da aiki ina matukan farin ciki yau ne na fara samu layin. Ah to alhamdulillah. <laughs> Malam da Allah sa ta yi lafiya. Amin. To yanzu kuma bari mu je Kano wa muke da shi daga Kano. Kina magana da Alhaji Haya fashin ne, kunkusiya amana. To sannan Alhaji Haya muna jin ka. Ya kokari ya jama'a ya ayyuka. Lafiya lau. ra'ayi na guda ɗaya ne ba wani mai yawa ba ne maru'i na shine da Allah da annaji a gaya mana general Muhammadu Buhari a kan matakan tsaron nan dan Allah su tsaurara. Kan mutanen da take mai digorin nan gaskiya suna cikin wani yanayi. sai dai ubangiji Allah ya taimaka Allah ya taimaka Allah ya rufa asiri to amin madalla sai da safen ku To masu sauraro mun gode ku ci gaba da kira kuna ansa mana mu kuna bayyana ra'ayinku. Yanzu masu Masu sauraro ga wannan sanarwar. kuma ma albishirinku ko kun san shirin ɗan takarar jam'iyyar PDP na inganta harkokin noma? Me ya hasashen ka game da harkar noma ita kuma ya za a bunƙasa ta? To batun harkar noma nan kuma mun samu koma baya. To yasa kai in kai ne me za ka yi? ni ne abin da. Ka sauko da farashin kasa kuma a samu abinci. Menene shugaba Muhammadu Buhari ke nufi da ya ce tattalin arzikin Najeriya na cikin mawuyacin hali? Mai magana tattalin arziki abu na biyu da kai kamfen akan su ranka da daya. Kwanan baya jaridu suka ce ka ce sha'anin tattalin arzikin Najeriya na cikin wani mawuyacin hali a yanzu. ba sa abin da ake nufi da wannan ba. Eh to na bayani wannan abin da nake abin da nake nufi. Ku kasance da sashen Hausa na murya Amurka ranar Lahadi da safe domin jin waɗannan hirarraki na musamman. Murya Amurka duniya a tafin hannunku. Madalla yanzu kuma sai labaran wasanni. Wasanni a takaice. hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka kaf ta janyewa kasar jamhuriyar kamar hada gasar cin kofin kwallon kafa na nahiyar afirka wanda kasar ta yi kokarin hadawa a shekarar na dubu da goma sha tara ta baɗi masanin sha'anin kwallon kafa a kasar ta jamhuriyar kamaru ko sulemani ya yi mini karin haske kayan da kasar ta tsinci kanta a ciki. Eh, malam awal garba abin da zan gaya maka babban rashi aka yi na wannan janye eh, gasan kwallon kafan da za a buga a kasan kamaru wanda kamaru za ta ɗauki bakuntaka kasan kamaru ta sama dukkan kuɗi na ganin ta cimma burinta na haɗa wannan wasan to yanzu kafin zo sun ce ba haka ba don kamaru ta samu latti a abubuwa da yawa kaga zai kawo cikas a kasan kamaru don mazaunan kamaru ma suna ta damuwa suna ta ce abu ne da aka hada ko na siyasa ne saboda shi bai samu ya ya wuce ba ba abin ba ne yake cikin zuciyarsu na haɗa wannan wasan amma kuma in aka goma baya za ka gani kamaru ta ɗauki wani lalaci ko kuma za mu ce ta ɗauki wani ta jinkirce wannan abubuwan yake faruwa yanzu don kamaru an fara ba ta wannan eh, haɗa gasan ƙwallon ƙafan afirka ta dubu tun wannan lokacin aka ba su haɗa wannan wasan to suka dinga jinkiri jinkiri jinkiri har lokaci ya zo ya wuce har lokacin da ahmad ahmad ya ce gashi nan fa ko a hudu ma kamaru ba za ta yi haɗa wannan gasan ba ya kawo rudani ya kawo tashin hankali kamar ta soma eh, dare da rana na ganin tacin maburin an gama wannan filaye da wa'yansu hanyoyi da airport da duk dai ga sunan dai abinda zan ce a takaice kamaru ban rashi za ta yi za ta yi kuma asara A'a ba zan ce da gaske ba kuma ba zan ce yana da gaskiya ba saboda Cote d'Ivoire su ma ba za su yadda wannan abin ya kubuce musu ba don sun fara aiki sun yi nisa kuma da aiki to ban sani ba ko yana so ya share kamaru hawaye ne ya faɗi wannan za mu jira dai mu gani amma ni kan a tsammani na banga eh, Cote d'Ivoire za ta bar wannan abin shi ma ya kubuce mata ba. Mahama Awal Garba, murya Amurka daga kasar Kamaru. Yanzu kuma sai labarai a takaice. Amurka na kiran jamhuriyar demokaradiyyar Congo da ta bayyana abin da Amurka ta kira sahihin sakamakon zaɓe tare da gargaɗin cewa za ta ladabtar da duk wanda ya nemi ya yi zagon ƙasa a demokaradiyyar Congo. Aƙalla mutane hudu ne 'yan Sudan ta kudu suka mutu sanadiyar wani tashin hankali da ya ƙici cinyewa a cewar ƙaramin ofishin jakadancin Sudan ta kudu da ke Khartoum. ma'aikatar shari'a ta amurka ta kaddamar da bincike kan koshin ryan zinke ya yi karya ga masu bincike na ma'aikatar harkokin cikin gida jaridar washington post jiya alhamis ta bayyana cewa sashen tabbatar da gaskiya a cikin aikin gwamnati ya fara binciken sakataren ma'aikatar cikin gida wanda ya sauka ranar laraba. Kasar Mexico ta buƙaci Amurka a hukunce da ta yi bincikakken bincike akan abin da ya faru ranar 1 ga watan Janairu lokacin da jami'an tsaron Amurka suka harba barkonan tsohuwa zuwa kasar Mexico domin hana baƙin haure da suke ƙoƙarin shigowa iyakar Amurka. A wata sanarwa da ta fitar ranar Alhamis, ma'aikatar harkokin wajen ta Mexico ta ce ba su yarda da duk wani cin zarafi ba akan iyakarta kuma tana daɗa kira akan a yi bincike kamar yadda ya taɓa faruwa 24 ga watan Nuwamba. To masu sauraro baki ɗaya a nan ne za mu dasa aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misali karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe biyar na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Zahrawa Aminu Fage da ta taya ni gabatarwa da Julie Leathers Gresham da ta hada mana shirin baki ɗayansa. Sai injiniyanmu na yau, Mr. Keith Holmes, Amina Buhari auna ke cewa a kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC.